يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta salata biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wace sai daidai da ashirin da takwas ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha biyu a cikin alkur'ani ita ce surar annabin Allah Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abu ya obai da tabnir jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya sati ko jiya mun kwana akan aya ta goma sha bakwai wacce a cikinta muke bayani lokaci ya riske mu malam za mu so kanana ta mana wannan aya sannan sai mu ci gaba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا الذكر وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تو باين ان uwan annabi Yusuf su goma sha ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun shigo lokacin isha'i suna ta ihu suna sun bani sun lalace suna ta ihu babansu sai tambaye su menene ya faru kaga wato ƴan uwan annabi Yusuf suna da ilimi domin ƙaryar da suka shiryo sai suka yi ta da ilimi ƙalu sai suka ce ya abana ya kai babanmu inna zahabna sabiku lallai haƙiƙa amfanin zuwa da inna wato kada ka ji da wai ma'anin maganar kenan lallai haƙiƙa kar ka ji da wai Saɓani idan da sun ce ƙalu ya abana zahabna kaga maganar kenan akwai alamar tambaya akwai tantama inna zahabna lallai haƙiƙa mu baba mun tafi karka ji da wai kar yi tantama nastabiqu mun tafi muna tsaratayya mun yi bayani malamai sun ce ɗayan abu guda uku ko dai muna tsere da dawakai ko ko muna gudu na kafafu ko ko a'a muna jefayya da ainihin masosa mu ga wane ne jarumi a cikin mu wa tarakna yusufa inda mata'ina sai muka bar annabi yusuf a wurin kayayyakinmu domin ya tsare mana su fa kala hudzib kerkeci sai ya zo sai ya cinye wannan yaro wa ma anta bi mu'minin lana baba mun san kai ba mai gasgata mu bane koya muka fada koya muka zamo koya muka yi magiya walau kunna sadiqin ko da mun kasance masu gaskiya ne bare ba masu gaskiyar bane wato in mun yi gaskiyar ma ba za ka ce da mu mun yi gaskiya ba bare a halin da muke ciki yanzu mu nan ba masu gaskiya ba ne malamai sai suka mayar bayani cewa wato abin da ake cewa sebak eratayya ya halatta a cikin abubuwa guda uku ana iya yin tsere na kafafu kamar yadda ainihin ya zo a cikin sunan ibnu maja ya rawaito alhumaidi ya rawaito rahmatullahi alaihim fi musnadihi ya yi bayanin imamu ahmad shi ma ya rawaito wannan hadisi na aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana sun yi tsere da aisha radiyallahu anha sai ta tsere masa. sai take ba da labari ita da kanta ta to bayan wani lokaci a lokacin da na tsere wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ni da jiki ban yi kiba ba amma da aka zo karo na biyu wato na ɗan yi nauyi kaɗan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tsere mani sai ce hadhihi bi tilk wannan da wancan wato ɗaya da ɗaya da wannan malamai suke cewa ya halatta bal wajibi ne mutum ya dinga darawa da iyalansa a cikin gida saboda Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf wato ku mu'amalanci matayenku da kyawawan tabi'u amma sai ina samun labari wai akwai wani mutum shi yana tunanin kamar jarumta ce wannan shi bai wasa matansa suna tsoronsa yaransa ma suna tsoronsa bai wasa da matansa bai kuma ainihin wasa da ƴaƴayensa irin wannan ya tabbata a cikin sahih a akra bin habis radiyallahu an ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sumbantan hasan da husain radiyallahu anhuma sai mamaki ya cika sa sai yace ya rasulullah inna li asharatan min alwalad ma qabbaltu wahidan minhum ya rasulullah ina da yara dai dai har guda goma ni ban taba kuskuren sun banci ɗaya daga cikin su ba ka saurara ka ji abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce man la yarham la yurham dun mutumin da bai jin kan wani Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ba zai ji tausayin sa ba ashe kenan kun ga ba burgewa bace wai ka ce matan ka na tsoron ba burgewa ba ne ka ce wai 'ya'yanka na tsoronka saboda matukar baka kusanci 'ya'yanka ba ba za ka san matsalolinsu ba matukar baka dara da matanka ba ba za ka san matsalolin da ke aukuwa a cikin gida ba ba kuma za ka san matsalolin da ke aukuwa a cikin anguwa ba don haka tsere na kafa wannan ya halatta yana da asali a cikin addini sannan ya tabbata a cikin muslim hadisin salama bin akwa radiyallahu anhu yana cewa wata rana na yi tsere da wani mutum daga wani ƙauye da ake cewa karas zuwa garin madina muka yi tseren dawakai sai na tsere ma wannan mutum ashe da wannan muke iya fahimta tsere na dawakai wato matukar ba zai zama caca ba wannan ba laifi ba ne saboda musulunci yana son wannan ya kuma aminta da shi hasali ma ya yi umarni da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya tabbata ya kasance ya yi tsere na dawakai saboda dawakai akwai dawakan da ake ba su abinci to ana so su zaizaye domin ƙiba na hana su tsananin karsashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ɗaya daga cikin waɗanda suka hau irin waɗannan dawakai haka kuma daga cikin abin da malamai suka yi ruksa wato sauƙi akan musulmai na iya karantar da 'ya'yayensu shine as iyo saboda ba mamaki za mu mu kai farmaki ko kuma a'a ana iya kawo mana to duk da yadda ta juya yaranmu ya zanto sun iya iyo domin kwatan kai domin kuma farmakin makiya to amma yanzu ka duba in ka duba a yau za ka ga famafamai da kwallo sun riga sun cinye waɗannan abubuwa gaba ɗaya wai uba ne a matsayinsa na musulmi zai ɗauki ɗansa ya ce ya je ya kai shi wai ya karanci kwallo menene hujjanka wai saboda ana samun kuɗi da kwallo ko ku a'a uwa ce za ta kwadaitar da ɗiyarta ta je ta koyi fama-famai menene hujjanki wai saboda ai yanzu su ne mutane su ne masu kuɗi a cikin ƙasa wannan tunani gurɓataccen tunani ne na taɓa gaya muku a tafsiran baya akwai mahaifin da wai yashi ta haddace bata shekara goma ba ta haddace waƙoƙin hausa guda ɗari biyu wai aka zo ana yi masa barka ana yi masa barka ni ko sai nake to wannan inda ya sani abin a ce masa Allah wai dare ne abin a yi masa kaico ne abin a yi masa jaje saboda yakka ta halaka yakka ta tambaɗe yakka ta bambaɗe ta watse wai amma mutane sun zo suna maka barka wai barka barka yau inda ƙur'ani ta haddace ba abin da za a jinjina ba ne ba ta shekara goma ba don haka kun ga duka irin waɗannan abubuwa wato ainihin waɗannan abubuwa na shagaltuwa sun zo sun kautar da hankulan musulmi daga waɗannan abubuwa ya tabbata a cikin suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la sabqa illa fi naslin wa khuffin wa hafir wato babu tseratayya sai a cikin abubuwa wanda yake na mashi ko takobi ko kuma abu mai kaifi ko kuma abu mai kofato ko kuma mai akaifa wato kaman dawakai kenan kaman kubba waɗannan abubuwa ne wanda musulunci ya halatta ana iya tseratayya a cikin su don haka waɗannan mutane sai suka zo wurin babansu suke cewa lallai mun tafi muna tsiratayya muka bar annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayinsa na mai tsaron kayayyakinmu kyarkeci sai ya samame mu sai ya zo ya cinye sa baba ba za ka gaskata mu ba ko da mun kasance masu gaskiya ne bare kuma ga yadda matsayinmu yake a wurinka to sai malamai suka ce nan akwai abin da ake cewa shibu kamalil ittisal wato kamar akwai tambaya ce ɓoyayya wanda aka kadarta kamar shi baban ya ce da su to ina rigansa saboda idan ya zama na cewa kirkeci ya cinye dole ya zama na rigar ta yi fata-fata dole rigar ta kyakkece dole rigar ta tsatsage kamar zai misali mutumin da ya hadu da zakanya ko kuma ya hadu da kura misali ko damuta kaga duk mutumin da zaki ya tasan masa ko mutumin da damusa ta tasan masa ko mutumin da kura ta tasan masa babu yadda za a yi ta cinye shi salin alin ba tare da ta ta riguninsa ba don haka kamar mahaifin ya ce to ina rigarsa to gashi nan waja'u ala فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون to ya tabbata a cikin riwayoyi mabambanta wanda ibnu jarir ya rawaito at-tabari rahimahullah a lokacin da suka jefa annabi yusuf a cikin rijiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu karanto gaba kaɗan ba su bar wurin ba an ce sai suka zauna suna dako su ga mai zai faru mai zai je ya dawo har ma muka karanto suna leƙari yansu yusuf sai ce na'am yana tunanin kaman allah subhanahu wa ta'ala ya taɓa zuciyarsu ne da rahama da kuma jin kai da tausayi sai su ce bai mutu ba aka ce sai su ɗauki duwatsu sake ruwan wuta a cikin wannan rijiya saboda suna so ko da mai ko don mai sai kanin nan nasu rayuwarsa ta salwanta yanzu sai suka zauna suna shawara to kuna ga me za mu ce mu baba gashi dai wannan yaro yanzu abinda muka cimma na matsaya mu jefa shi a cikin kogon rijiya tsohuwar rijiya fakon wuri mun riga mun kai wannan wuri amma yanzu idan baba ya tambaye mu mai mu ce da shi aka ce sai suka samu tunkiya sai suka yanka da suka yanka ta sai suka ainihin damalmala rigar annabi yusuf da jini suka cuɗanya ta da jini sai suka ɗauko riga waja'u sai suka zo ala qamisihi akan rigar annabi yusuf bidamin da wani jini kadib na ƙarya in ka duba kadib anan masdari ne kamar yadda zamu yi bayani gaba kaɗan wato Allah subhanahu wata'ala abin da yasa ya amfani da masdari tushen kalma anan wato kamar yana so ya ce sai suka zo da jinin da yake shine asalin ƙarya shine tushen ƙarya muna fahimta qala babansu sai ce da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal a'a sawwalat lakum anfusukum amra haqiqa ranku ya sawwala maku ya kawata muku wani al'amari wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san abinda ranku ya kawata maku amma abinda zan ce da ku fa sabrun jamil wani hakuri shine nawa hakuri kyakkyawa wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah subhanahu ta'ala shine wanda ake neman taimakonsa akan abin da kuke siffanta mani na ƙarya malamai suka ce ƙarƙashin wannan aya yana daga cikin sha'anin larabawa suna amfani da mazdar wato abstract asalin kalma sukan yi amfani da shi a matsayin ismul maf'ul ko ko ismul fa'il zaka ce fulanun laysa bima'qul bima'ana laysa lahu aql fulanun laisa bi ma'qulin bi ma'ana laisa li fulanin aql kaga anan ismul maf'ul an yi amfani da shi a matsayin mazda to abinda Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da shi anan kenan waja'u ala qamisihi bi damin kadhib kadhib bi ma'ana makdhub suka zo da jini wanda aka kaji ƙarya aka jingina aka ce kerkeci shine ya cinye annabi Yusuf irin wannan zaka same shi da yawa a cikin maganganun larabawa akan ce wato haza jil bi ma'ana majlud wannan wani abu ne wanda aka dinka dinki irin na fata wani mai hikima yana cewa hatta idza lam yatruku li'idhamihi lahman wala li fuadihi ma'qula mahallu shahid ma'qul anan shine aklu wato basu bar mazuciyar shi hankalin da zai iya ganewa ya fuskanci abubuwa ba sannan wani mai hikima yana cewa shi ma ƙaduwan ladi sama ka sama a bi ƙudratin buliga al’aza’u wa udirika Majlodo, a shahid a nan almajilud alawazin maf'ul bi ma'ana wa udirika aljil an tsinkayi wannan fata wanda suke cewa da ita ga yadda abu yake kuma ba haka yake ba malamai suka ce wato irin wannan abu ne sananne da yawa a cikin maganganun larabawa akan ce haza ma'un sakbun bi ma'ana maskob zubabbe wa ma'in maskob kamar yadda zuwa cikin sura can wa sharabun sob wannan ruwa ne abin sha mai zuba bi ma'ana masbuk abin zubawa zaka ce haza rajulun saum wannan mutum ne wato kaga zahirin sa azumi son mazdari ne amma abin da kake nufi anan haza rajulun sa'im wannan wani mutum ne mai azumi kana iya amfani da mazhar a matsayin ismul fa'il kana iya amfani da mazhar a matsayin ismul maf'ul zaka ce hazihi imra'atun nah wannan wata mata ce mai ihu bi ma'ana na'iha wacce take ihu irin wannan maganganu ya zo a cikin wato yaren larabawa da yawa a yi amfani da mazhar a matsayin ismul fa'il ko ko ismul maf'ul don haka anan waja'u ala qamisihi bi damin kadhib sai suka zo da wani jini na ƙarya a rigar annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga anan kadhib yana matsayin ismul maf'ul ne bi ma'ana makdhub mala yace imamul hasan al-basri radiyallahu anhu an hakaito daga gare sa cikin abinda ibnu jarir sabari ya rawaito radiyallahu anhu yana cewa ji abi qamisi yusuf ila yaqub an zo da rigar annabi yusuf zuwa ga ainihin mahaifinsa annabi yaqub sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faja'ala yanzuru ilai annabi yaqub sai dinga kallon wannan riga ya dinga kallon wannan riga fayara asarar dam sai yaga asali wato gurbi na jini yaga alaman jini wala yara fihi kharqa bai ga inda aka kyakketa wannan riga ba saboda kamar da na muku bayani don mutumin da zaki ya yi aron gama da shi ko kura ko damusa babu yadda za a yi ta cinye shi shi salin alin ba tare da ta kyakke ta rigansa ba annabi yaqub alaihi salatu wasalam sai ya dinga kallon wannan riga ga jini yana kallo amma kuma bai ga aisalin inda aka riya ga wannan riga ba Kola, sai ce ya bunai ya ku ƴan ƴaƴana ya baniya ya ku ƴan ƴaƴana ma kuntu zai ba haliman ban taɓa sanin cewa kyarkeci dabba ce bai haƙuri ba saboda don haƙurin kyarkeci in ya tashi zai ci abu yakan ci shi ne gaba ɗaya. amma wani irin ci ne ya cinye ɗana? amma kuma ya zama na cewa rigar shi salin alin lafiyan ta kalau wannan magana ta ku akwai alamar tambaya a cikinta ina fata muna fahimta abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma an rawaito daga gare shi yana cewa law akalahu dhi'b da dai a ce da gaske ne kerkecin ne ya cinye shi kaman yadda suke ikrari la al qamis da wannan rigan kake ce amma an zo da jini ba ga alamun kecewa ba babu alaman yagiya to wannan ya alamta cewa wannan magana ta ku akwai alaman tambaya a ciki ya zo a cikin isra'iliyat cikin abin da ba laifi ba ne a baiwa al'umma labari ana cewa a lokacin da suka zo suka rasa abin da za su yi sai wani daga cikinsu ya ce to yana ɗaya daga cikin abin da ya kamace mu yanzu mu je mu nemi kyarkeci mu zo da kyarkeci tun da baba annabin Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah zai ganar da shi gaskiyarmu ko ƙoƙariyarmu. sai suka je sai suka samu kyarkeci da suka samo kyarkeci sai suka kamo shi suka ce to baba yanzu gashi dan kadin nan kyarkeci ya cinye sa ga rigarsa mun zo da ita hasali ma idan kana tunanin ƙarya muke ga kyarkecin da ya cinye wannan ɗanaka kana iya tambayin sa matsayinka na annabin Allah subhanahu wata'ala aka ce annabi yaqo sai ya ce da kyarkecin zo kyarkecin sai ya zo yace da kerkecin matso kerkecin sai ya matso wannan duk yana ɗaya daga cikin isra'iliya matso sai kerkecin ya matso sai yace ya kai kerkeci ka bani labari ina gama ka da Allah wanda zaka koma ka karantar da shi ayyukan ka gaya wato ka karanta masa labarin aikin da kai ka gaya mani menene ke tsakaninka da dana me ke kuma tsakaninka da waɗannan mutane me dana yayi maka har da za zo ka yi mani irin wannan aiki aka ce sai kyarkeji ya ce da annabi yaqub ya kai annabin Allah tunda ka gama ni da girman Allah ni ko zan gaya maka gaskiya ni na fito ne ina neman dan uwana ni ma ya bace don haka ina neman sa sai waɗannan ƴaƴaye naka sai suka kama ni suka zo da ni nan amma wallahi ɗanka ban san shi ba bai san ni ba ban san kamanninsa ba shi ma bai san kamata ba don haka ni na fito ne ina neman ɗana kamar yadda kai yanzu ina neman ɗan uwana kamar yadda kai kake tambaya na ɗanka yanzu annabi yaqub sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce sai yace musu to kun ga kyarkeci ma ya fi ku hangen nesa saboda shi yanzu gashi ya fito yana neman dan uwansa amma ku kun salwantar da naku dan uwa yaya za a yi ku sha ya za a yi ku samu rahamar Allah subhanahu wataala don haka bayan ya gama wannan bayani annabin Allah sai ce bal sawwalat lakum anfusukum amra haqiqa ranku ya kawata muku wani al'amari ne wanda yake na daban malamai sai suka kasa mana rayuka a cikin alqur'ani suka ce rai ya kasu gida guda hudu a cikin alqur'ani akwai nafsun sawwala wato ran da yake tana kawata ma mutum abu kyakkyawa da kuma abu mummuna shine wannan aya take magana bal sawalat lakum anfusukum amra sannan kuma akwai nafsun tawwa'a wato kaso na biyu kenan ran da yake duk inda mai ita ya ja takan bi shi ba tare da ta yi masa firjiya ba Allah subhanahu wa ta'ala na bamu labari cikin abin da ya faru can tsakankanin ƴaƴayen Annabi Adam fa fawwa'at lahu nafsuhu qatl akhi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin wato sai ransa ta jasa don haka shi ma sai ya jayu inda ran ta ja wannan rai na biyu kenan rai na uku akwai nafsun ammara ran da yake har kullun takan umurci sahibinta ne da miyagun ayyuka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a can inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi lallai rai mai yawan umurni ne da miyagun ayyuka zaka ga har kullun a cikin mutane akwai mutumin da shi ransa ba ta taba umurtansa da ya aikata aikin alkhairi sakan ce ya aikata sharri sakan ce ya aikata kaza shine zaka ga ta wani dan dalili kadan sai wani ya ta ma wani ya je ya kashe sa kamar yadda nake karantawa shekaran jiya a jarida an ce a Lagos yanzu cikin lockdown din nan da ake zaman gida wai wani yana so ya kalli match a gidan wani makocinsa sai makocin ya ce a'a ba za ka kalla ba saboda an ce akwai social distance wannan ya zauna a gabas wannan ya zauna a kudu wannan ya yi yamma wannan ya yi arewa don haka ka je ka yi haƙuri ka zauna domin kar mu saba ma umarnin gwamnati aka ce wannan makwacin da ya hana kawai sai ya ɗauki makami sai ya daba masa saboda ya hana shi kallon tv to ire-iren waɗannan su ne nafsun ammara ran da take umarni da miyagun ayyuka yanzu misali kamar satin da ya wuce a jigawa akwai mutumin da yake wai sa'insa ya shiga tsakaninsa da iyalinsa ya ce katta fita biki ita kuma ta ce sai ta je sai ya hassala kawai ya ɗauki takobi ya datse mata hannu yadda kasan ana ɓarawa hannu gil ya guntula hannu, to kaga wannan yana ɗaya daga cikin nafsun rukun so. ire-iren waɗannan za ka gansa da yawa za ka ga akwai mutumin da za ka aminta da shi kai kana ƙoƙarin ka jasa zuwa alkhairi amma da yake zuciyarsa baka ce kuma mai bakin aiki sai shi ka ga ya ta maka misali ya maka illa wannan kaso rai na uku kenan sannan rai na hudu akwai nafsun lawama ran da yake tana tuhuman kanta har kullum in ya aikata aikin alkhairi ya ce me yasa na yi kaɗan in bai yi ba ya ce don me aka bakka a baya irinta ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama malamai sun ma ƙara kaso na biyar suka ce akwai nafsul mutma'inna ya ayyatuha nafsul mutma'inna raina tsatsa wacce yake ita ce a lokacin mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba za su yi bakin ciki ba ba za su yi takaici ba ran alkiyama kuma za a kira ta a ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke rai na tsatsa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ki koma kina yardadda kuma kina wacce aka yarda da ita to don haka musulmi kullum ana so ya kasance ɗaya daga cikin ko dai lawama mai yawan zargin kansa akan aikin alkhairi don mai yayi kaɗan ko kuma a'a mai yawan tuhuman kansa idan bai ya bar alkhairin bai yi ba ko kuma ya kasance daga cikin rayuka masu natsatsu wanda yake za su natsu Allah subhanahu wata'ala yake cewa annabi yaqub sai ce fa sabrun jamil ba ni da wani abu da zan yi idan ba hakuri ba anan in ka koma cikin nahwu malamai sun ja in ja sun ce ba a fara magana da muftada wato in ya kasance na kira ne wala ya juzu liftida bin nakira malam tufid ka inda zaidin namira wato ba a fara magana da nakira nakira shi suke kira indefinite abinda ba a sani ba definite kuma shine abinda aka sani wato ma'arifa suka ce to ana akwai takadiri a khalil yake cewa wato akan karanta ta ne sabrun jamil bin raf ba da nasba kamar yadda zo a cikin kara'atu Shaza ba amma abin da ake kadartawa in kaso kana iya cewa sabrun jamil anan khabar ne li mubtada'in mahdhub taqdiruhu fa sha'ni sabrun jamil ko fa amri sabrun jamil ko ko fa sabri sabrun jamil ni abin da zan ce da ku zan yi hakuri ne hakuri kyakkyawa zan yi hakuri ne hakuri mai kyau imam qutrub shine ya kaddara wannan magana rahmatullahi alai wasu malamai kuma suka ce a'a idan ka so. kana iya cewa saburun jamilun sha'ni wato sabrun jamilun zai kasance mubtada ne sannan kabarinsa shine muqaddar mahdhuf takdirin sa fa jamilun amri wato haƙuri mai kyau shine al'amarin da na dauka shine abin da zan yi an tambayi imamu mujahid radiyallahu anhu aka ce menene ake nufi da sabrun jamil haƙuri mai kyau yace as-sabrul jamil haƙuri mai kyau allazi la jaza fi shine haƙurin da babu kokawa a cikinsa. in ka bashi ka bashi ba za ka ce na yafe amma ba zan manta ba ko kowa ne na masa afuwa amma tsakanina da shi sai an koma ashe baka yafe ba kenan amma as-sabr jamil hakuri mai kyau ka riga ka bar abin an wuce wurin ka manta don haka kuma sakamakon wannan ladarsa na wurin Allah subhanahu wataala an ce Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu da Ubay bin Ka'ab da kuma Abu mutawakkil suna karantawa bin Nasr wato sukan ce fa sabran jamilan amma wannan qira'a ce shadda saboda bata zo cikin qira'o'i guda goma da ainihin ake karanta alkur'ani da su ba an samu daga imamu sauri radiyallahu an kamar yadda ibn jarir sabari ya rawaito rahmatullahi alai yana cewa salatun min as-sabr abu guda uku yana ɗaya daga cikin kyakkyawan haƙuri abu na farko shine annahu la tuhaddis bi waj'i duk abin da ya same ka na tsanani na rashi Kar ka je ka koma kana baiwa mutane labarin cewa ni wallahi musiba ta same ni ni bala'i ya same ni wa in kana hali ne nawa hali ne naka in kana neman azzalimi in kana neman jahili babu irin bil adama haka alqur'ani ya kira ta innahu kana zaluman jahula lalle shi dan adam ya kasance azzalimi ne ya kasance mai yawan jahilci ne haka kuma daga cikin hali na da kai wato akwai kafircewa ni'ima butulci Allah subhanahu wata'ala ya cewa innal insana li rabbihi lakanut lallai mutum mai butulcewa ne ga Allah subhanahu wata'ala mutum yana da yawan koke innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun su wato shi bil adama mutum ne mai yawan korafi mutum ne mai yawan koke idan musiba ta same shi zai koka ya hau kan drum ya hau kan mimbari ya ce bala'i ya same shi amma idan alkhairi ya same shi ba za ka ji labarin wannan alkhairi ba to duk da kasantuwan akwai raɗaɗi amma yana ɗaya daga cikin nau'i na haƙuri duk abin da ya same ka karkaje je kana ba mutane labari ai wallahi ka san gidana ya kama rauta wallahi ka san mota ta ta fadi ka san yanzu ba ni da abin yi ka yi wannan ka bar ma Allah subhanahu wataala masu iya magana suna cewa innal jiraha idza ma idza shufiyat faktum jirahaka la tukhbir biha ahada wato ciwo ko miki idan kai hakuri sai ka samu waraka daga Allah subhanahu wataala amma idan ka dauka kana ta farmatawa to babu abin da kwarmatawan zai kara maka face radadi akan raɗaɗi kam min kalimin shakalin nasi fa fazadahu nasu wajdan fawqa ma wajada sau da yawa mutum yakan je ya samu mutum ya koka masa ya ce wallahi ai ka san ɗana ne bai da lafiya wallahi ka san yau kwana na uku ban ci abinci ba wallahi kaza to maimakon ka samu waraka wurin wanda ka kai ma kuka kuma sai ka dada samun illa akan illar da ka kai masa sama da wanda ka kai don haka babban al'amari shine wato mutum ya rike hakuri ya lazunci hakuri don haka yana ɗaya daga cikin nau'i na hakuri ka ɓoye cutarka karka ba da labari wala bi musibati haka idan musiba ta same ka kar ka je ka ba da labari amma ba laifi bane idan wani mutum ya ji ya zo yake gaya maka wani ashe musiba kaza ta same ka ka ce eh to Allah ya sauke wannan babu laifi ya jajanta maka amma kai ka je kana ba da labari kana cewa kaza to wannan ba daidai bane haka kuma yana daga cikin nau'i na haƙuri wala tuzakki nafsak kar ka tsarkake kanka Allah subhanahu wata'ala yana cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine mafi sanin wanda ke jin tsoron sa a don haka abubuwan nan guda uku wato hakuri akan musiba sannan hakuri akan fitina sannan kuma karka tsarkake kanka yana ɗaya daga cikin nau'i na hakuri ya tabbata a cikin hadisi wanda ibnu jarir tabari ya rawaito rahimahullah ana cewa an samo daga habibu ibn abi sabit radiyallahu an yana cewa anna yaquban nabi annabi yaqub sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana qad saqata hajiba haqiqa girarsa ta zazzago hatta lullube idanunsa saboda tsananin kuka saboda kun san tun da ya rabu da ɗansa tsawon shekaru 80 babu abin da yake in ba kuka ba وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أنت سبب tsananin kuka saboda yadda ya kwalla faransa da kaunan wannan dan nasa da son dan nasa sai da girarsa ta zazzago ta lullube idanunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fakena rufa huma ya kasance yana ɗaga ainihin wannan gira nasa bi khirqatin da tsumma ko ko hankici sai ya ɗaga haka domin ya kalli wanda yake so ya kalla faqila lahu sai aka ce da annabi yaqub menene ya faru girarka ta zazzago ta lullube ainihin idanunka qala sai yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tulul zaman wa katratul ahzan ba wani abu bane ya sanya girata ta zazzago ta lulluba idanu face tsawon shekaru da kuma tsananin bakin ciki malamai kuna fahimta tsawon shekaru da kuma tsananin bakin ciki aka ce fa'au Allahu ilai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi masa wahayi ya ce ya yaƙob ya kai yaƙob a tashkuni ni ne kake kai ƙara zuwa wurin bawana ƙala annabin Allah Yaqub sai ya ce ya rabbi khati'atan aqta'tuha faghfirli ya Allah wannan kuskure ne ne ya Allah kai mani gafara ashe kenan abin da muke iya fahimta duk abin da ya samu bawa da sanin Allah ne da son Allah da nufin sa da yardansa subhanahu wata'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir duk irin abin da ka gani na alkhairi ko kuma na fitina ko kuma na ma menene zaka samu da nufin Allah ne subhanahu wata'ala don haka karka kasance mai yawan kokawa kar ka kasance mai yawan korafi ka bar ma Allah subhanahu wata'ala abin da ya aiwatar domin daga cikin mu akwai mutumin da inda za a bashi dukiya sai halinsa ya gurbata sai ya lalace akwai mutumin da in kuma za a bashi da talauci halinsa sai ya lalace shi ma ya gurbata amma akwai mutumin da akan yi masa a sha ruwan tsuntsaye yau a bashi gobe a hana shi saboda zai fi komawa ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala malamai muna fahimta imamul mawardi rahimahullah yana cewa idan ka kalli suratu yusuf an ambato ƙisar riga guda uku a su ko a ayoyi mabambanta a nan Allah subhanahu wata'ala na cewa waja'u ala qamisihi bi damin kadhib sun zo da jinin ƙarya a rigar Annabi Yusuf kaga an ambaci riga an bato na farko anan can kuma a lokacin da ya tafi bayan ya girma ya shiga gidan sarki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ke ba mu labarin nan ma an yaga riga wa sabaqa albaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab can ma kaga an baci riga sannan a can karshen sura falamma an jaa albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira domin yana cewa idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira wa atuni bi ahlikum ajma'in kaga an ambaci riga a mataki guda uku a wurare mabambanta ina fata muna fahimta don haka eh, abin nan Allah subhanahu wata'ala sai ya mana bayanin cewa wato annabin Allah sai ce wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abinda ake neman taimako wanda ake neman taimakon sa akan irin waɗannan maganganu da kuke gaya mani na ƙarya malaman fikihu gaba daya sun tattaru sun yi ittifaqi akan cewa idan abu ya ruɗe ko ko aka kasa gane yadda makaman al'amari yake musamman a cikin ƙasama rantsuwan da mutum hamsin za su yi akan cewa wane shi ya kashe wane nasu to ana iya amfani da alama ko kuma tambari ana ko fahimta ina da wani aboki ba fulatani yana bani labari wani lokaci eh, akwai wani eh, abin nan kanwarsa ta yi aure da kanwarsa ta yi aure sai mijinta yake cewa wallahi sai na kashe shi sai ta dawo gida riga suna riga ne da ta dawo gida sai ta ce baba wane mijina ya face zai kashe ni sai baban ya ce a'a ba zai kashe ki ba ki yi haƙuri ki koma in har ya kashe kiɗin ni na ɗauki mataki a kansa ta ce baba wane in kaji ya faɗi magana zai aiwatar baya wata ya ce ki yi haƙuri in shi mahaukaci ne za mu gani don haka a wannan zama da take a rigar mahaifinta baban ya fito hira daga wata riga yana haska tocila saboda daji ne kawai sai ya ga mutum sha ɗaya na dare ya tashi a guje ya fita kamar barewa a lokacin da yake ƙoƙarin gudu sai hularsa ta faɗi malamai kuna fahimta sai ya ɗauko wannan hula sai ya zo da ita sai yake ce abin mamaki na fito ina haske-haske kawai sai na ga wani mutum ban san kowaye ba a kwance a laɓe ban san abin da ya kawo shi ba ban san me yake nema a cikin wannan daji a wannan dare ba sai ya tashi kawai ya fita a guje amma ga hularsa wurin gudu ta faɗi na ɗauko hulan tana kallon hulan sai ta ce baba hulan mijina ne malamai kuna fahimta abinda nake so in faɗa a nan wato idan da a ce a rigan mahaifinta an wayi gari ta mutu an kashe ta to sai a yi amfani da wannan hula a ce to tun da wane ya yi yanzu wannan alama da ita za a yi amfani shi ya zo wannan rigan ko da ba a gan ba shi ya wannan aiki ana fahimta saboda ai ga riga sun zo da ita ga sun ce suna kafa hujja da cewa to ai don kasancewa hakika kerkeci shi ya cinye ɗanka, ga majini a jikin wannan riga don haka al'amari ya taɓarɓare ana iya amfani da wani tambari ko alama wane ya ce zai wane kaza don haka sai aka zo ba a ga wane ba amma sai aka ga wani abu daga cikin abin da wane ya ikirarin nan ko rigarsa ko hularsa ko zobensa ko takalminsa don haka sai mu riƙe shi mu ce to wane kai kai kaza ana fahimta ai za ku ga yanzu misali kasashen da suka ci gaba in aka zo misali aka zo aka yi aika-aika sai ya zamana an yadda makulli ko an bar takalmi ko kuma a'a an yadda hankiti sai su ɗauka su sama na'ura kowanne daga cikinmu yana da dna kwayar halittar da shi kaɗai yake da ita a duniya ba wani mai shi sai ita abin nan ba wani mai ita sai shi amma ko da 'ya'yanka sai dai su ɗan ɗauki wani ɓarayi amma ba za a ce suna da ƙwayar halitta irin taka ba kaga ko muna da mutum bil adama kusan biliyan bakwai da miliyan ɗari biyu amma kowa na da ƙwayan halittarsa don haka da an ɗauki wannan hankicin taɓa shi da kai haka ana sama na'ura zai iya gane cewa dna wane ne shi kenan sai a zo a dinga bincike sai a kama ka a ce to zo ka mana bayani an yi aika-aika a wuri kaza kai mana bayanin an ga hankici kuma an sanya an ga ƙwayar halittar ka ce ta bayyana yaya zaka ce me za ka yi ana fahimta to malamai sun yi bayani akan cewa lallai lallai ana iya amfani da irin waɗannan ƙwayan halitta domin a gano irin abubuwan da yake sun auku na'am وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون wato wannan kissa akwai abubuwan da zamu rairaya na wa'azi ba dan kadan ba akwai tausayi a cikin wannan kissa sannan kuma duk mutumin da yake so ya ga sakamakon azzalimi cikin gaugawa ya kalli suratu yusuf don mutumin da yake so ya ga aƙiba ƙarshen mai haƙuri ya yake zamowa ya kalli suratu yusuf don mutumin da yake so ya ga makirci da Dafisa da kitifi da gunzugulu da kyama da kyara da hantara da ƙiyayya ya karanci suratu yusuf duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya wannan sura ta tarkatunsu gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala sai ce waje waja'at sayyaratun sai wasu ayari matafiya suka zo da suka zo fa arsalu waridahum sai suka aika mai nemo musu ruwa wato saboda sun ji kishi sun yada zango suka ce to wane kaje ka nemo mana ruwa a wahab bin yana cewa sunan wannan wanda aka aika sunan shi mijlas bin ra'awi aka ce ka je ka nemo mana ruwa a wata riwaya da aka samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma aka ce sunan wannan mutum malik bin zu'ur al-khuzai aka ce ka je ka nemo mana ruwa shine ware in aka ce warada ya tafi domin neman ruwa walamma warada ma a madiyana ana fahimta eh, abin nan can kuma yana cewa eh, abin nan eh, wato abin nan alwurud in an ce alwurud shine neman ruwa warada yaridu wurudan ya tafi neman ruwa don haka sai suka aika wanda zai je ya nemo ruwa da ya tafi fa'adla dalwa sai ya tsunduma gugarsa a cikin rijiya ana fahimta addalu guga adla ya tsunduma ta domin dama kun san aida guga ake jawo ruwa a cikin rijiya don haka sai ya jefa ya tsunduma gugarsa domin ya ɗibo ruwa ko da ya ɗiba ruwan nan da ya jefa aka ce shabbasa biha yusuf annabi yusuf sai ya rike wannan guga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji nauyi ya girgiza ya ji nauyi ya kira sai aka ce sai ce da shi ja karka da muka ja wannan mutum sai dinga jan guga ya dinga jan guga qala sai ce ya bushra ya bushara ta haza gula wannan yanzu ba ruwa ba ne muka samu yaro ne muka samu gashina. ana fahimta wa asarruhu bid'a sai suka boye tinikinsa Za zamu yi bayani a faice gaba gaba wallahu alimun bima ya'malun Allah subhanahu wata'ala shine masani game da abin da suka kasance suna aikatawa akwai maganganu kata-kata na malamai karkashin wannan aya wanda nake tunanin ta yiwu lokaci ba zai ba mu dama ba amma za mu fara ɗauka gaba bayan gaba insha Allah inda muka kwana in mun iya kaiwa ƙarshe shi in ba mu kai ba sai mu ɗaura daga inda muka kwana a lokacin da aka aika wannan mutum mai suna Malik bin a wani kauli a wani kauli aka ce mijilat Allahu a'lam Allah shi ya san menene sunansa qala sai ce ya bushra ya busharata akwai ƙira'at a ƙarƙashin wannan ainihin kalima akan ce akan karanta ya bushraya da madda da kuma ya'u sannan akan karanta ya bushrayya bitashdid kowace ƙira'a kuma akwai inda aka ainihin wato fuskantar da ita kamar yadda mu yi bayani an samu daga abubakar bin ayyash radiyallahu an yana cewa annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna tsawon kwana guda uku a lokacin da suka jefa shi cikin wannan rijiya sai da ya kwana uku a cikinta yana nan yana ta'addo'i yana neman taimakon Allah subhanahu ta'ala Allah ya tsamar da shi wannan hali da yake a cikinsa da wannan jama'a nake so mu fahimta babu wani annabi da Allah subhanahu ta'ala zai aiko face sai Allah subhanahu ta'ala ya masa jarabawa muna fahimta annabi abin nan annabi ayyub shi jarrabawan da aka yi masa cuta ne wa ayyuba iznada rabbahu anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin فاستجبنا له فكشفنا ما به ahlahu wa وآتيناه أهله rahmatan min رحمة wa عندنا وذكرى abidin jarraba wadda Allah subhanahu wata'ala ya masa shi annabi ayyub wato ainihin cuta an ce saboda tsananin ciwo har jikinsa wato tsutsotsi yake Allahu a'lam cikin Isra'iliyat sai da ya shekara talatin da uku matarsa ta ce ka Allah ya yi maka ya ce ya bani lafiya da karsashi tsawon shekaru dan ya jarrabe ni da cuta shekara talatin da uku ba zan iya cewa ya yi min ba ana fahimta sannan yunus bin matta alaihi salatu wassalam shi kuma an jarrabe shi kifi ya haɗe sa وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu minadh fastajabna lahu wa najjaynahu min gham wa kadhalika nunjil mu'minin kaga shi jarabawan da aka yi masa wato kifi ya hade sa saboda an jarrabe sa da ainihin bakin ciki irin na sa to kowane annabi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zaka samu Allah subhanahu wata'ala sai ya masa bushara wato sai ya masa jarrabawa domin ya ainihin daɗa tsayuwa don isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai wannan mutum ya ce ya bushara ya ku busharata malamai suka ce bayan annabi yusuf ya zauna kwana uku a cikin wannan rijiya an samo daga muhammad bin ishaq wa in kana a sa akwai maganganu an ce ‘yan uwan suna nan zaune a gindin wannan rijiya ba su tafi ba domin su ga ya za a ƙare ya za a wanye ya kuma za a yi ina fata muna fahimta don haka da wannan mutum ya je farija ya ce ya bushira yana mai farin ciki a wata riwaya ya bushira wato ainihin da maddi eh, aka ce wanda suka karanta ya bushiraya imamu suddi radiyallahu anhu ya ce wato shi bushira wani mutum ne wanda abokin tafiyan shi wannan wanda aka aika wato kamar ya ce ne ya bushira ya kai abokin tafiya ta zo zo haza gulam ga yaro na samu a cikin rijiya amma wannan ra'ayi malamai sun ce yana da rauni an fahimta saboda an samu a maganar larabawa ana iya jingina sunan da yake ya kare maksuri ne akan iya jingina sa zuwa ga idafa ma'ana kamar yace ya bushraya ya bushara ta ni kaina saboda na samu yaro na zo neman ruwa yanzu kuma Allah ya mai da ruwa ya zama yaro ana fahimta qira'a ta uku ita ce ya bushrai wato ainihin bitashdid larabawa sun san wannan magana wato masu iya magana suna cewa sabaku hawayya wa anaqu li humu fatukhrimu wa li kulli janbin masra'u sabaku hawayya kaga bai ce hawaya ba sai ce hawayya kaman ya bushrayya abul faraj wato ya ainihin wajja waɗannan qira'o'a daban-daban daban waɗanda suka ce ya bushra asim ne da hamza da kisa'i imamu hamza da kisa'i suna imala ya bushrai wato suna ɗan imala a wannan ra'un ɗin sannan da ibnu kafir da nafi da ibnu amir da abu amr su kuma sukan ce ya bushraya kaman mahyai kaman maswai kaman bushrai suna karanta irin waɗannan abubuwa duk wanda aka karanta wato kira'a ce sahiha mutanen madina su kuma su ne suke karanta ya bushrai a kenan kun ga muna da kira'ar guda uku a cikin wannan magana ya bushrai ya bushira ya bushrai sannan da hamza da kisa'i suna yin imala kamar yadda imamu shatibi ya faɗa a cikin wannan magana imamu zajjaj rahimahullahu ya ce yadda za a fuskantar da wannan kira'a idan ka ce ya bushira kama yadda muke kallo yanzu cikin ƙur'ani wato kama yana kiran mahalatta ne ya ku jama'a ku zo ga bushara albishir gashi wanda ya karanta wannan amma idan ka ce ya bushra ya wato da madda da kuma ya'un kaman yadda wasu malamai suka karanta wato kaman abin da ke cewa ya ke bushara haƙiƙa lokacin kiyayi yayi abin nan imamu zajjaj yadda ya fuskantar da wannan kira'a kenan Kamar cewa kake ya man hadar ya wanda ya halatto to ga bishara lokacin ki yayi ina fata muna fahimta malamai suka ce laraba sun sa faɗin wannan sukan ce misali ya nafsu isbiri ya nafsi isbiri wato wanda ya ce ya bushra ya bushra wato da madda kamar yana niyya ne na idafa akwai idafa da ake kaddarawa amma an share ta kamar misali kace ne ya nafsu bi dhamm isbiri anan kaga ba idafa bace amma an kace ya nafsi bil kasri isbiri nan akwai idafa da kake nufi bi ma'ana ya nafsi isbiri amma sai ka share wannan kake niyyar idafa din sai ka tabbatar da haraka wacce take nuna cewa niyyar idafa kake yi ina fata muna fahimta don haka wa asarruhu bidaa sai suka boye cinikinsa wato suka ce a'a ai ba wannan yaro mun yi cinikayya bane da shi ba yaro ne wanda yake ba dan tsintuwa bane ciniki ne an saida mana da shi mu ma muka siya za mu yi bayani insha Allahu gobe idan Allah ya kai mu shin wannan zamiri da aka boye nawa ne ne ‘yan uwan annabi Yusuf ne koko a'a na su wannan ayarin ne koko a'a na wane ne sannan wace magana ce ta firin jaye daga cikin maganganun da malamai suka yi a nan ne za mu kwana insha Allah muna fata abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ainihin eh, datar da mu kuma ya bamu lada wannan yana cewa malam muna miƙa ta'aziyyar mu bisa rasuwar malama Halima Shitu uwar gidan babban malaminmu malamin sunna sheikh abdulwahab abdullahi kano muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kanta da gafara ya sa ta huta ya kyautata makwancinta shi kuma malaminmu wannan rashi da ya Allah subhanahu wata'ala ya taushashi zuciyarsa yaran da ta bari kuma muna fata Allah ka yi musu albarka mu kuma idan tamu ta zo Allah ka sa mutu da imani wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne mutum ne ya hada sallar magriba da isha sai ya fito gida yaga ana sallar tarawih shin zai iya bin su amsa ita ce eh zai iya bin su domin ya tabbata a cikin muwatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya samu ana sallah sai ya tsaya sai eh, Umar ya ce da shi radiyallahu an a menene yasa ba za ka yi sallah ba yace na yace ka zo ka sake sallah ko da ka yi sallah a gida ka zo ka samu ana sallah to ka sake nana ta sallar da kai ina fata mun fahimta don haka sai kana iya bin su sallah babu laifi a ciki abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wannan ukuba ta wannan cuta corona da muke ciki Allah ka iyakance mana Allah waɗanda suka kamu da wannan cuta Allah ka ba su lafiya mu kuma da kai mana tsari Allah ka dada nisanta mu da ita Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka anshi ibadunmu ka ba mu lafiya da zama lafiya ka kuma zaunar da kasan mu lafiya ka ba mu abin da lafiyar za ta ci subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta tawfiq wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah